اعتقاد السلف في إثبات التكليف بين الإنس والجن والشياطين ونفي النبوة والرسالة عنهم إنما كفانا أشافينا حمسن دا بقوي وكركشن شن الجنوب ذات شقاء الجنة كوبا ذات شقاء anan ya tattaro mana zantuttuka guda hudu a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na sha biyar magana ta farko daga cikin zantuttukan malamai suka ce aljanu ba za su shiga aljanna ba sai dai za a tsiratar da su ne daga wuta na biyu suka ce aljanu za su shiga aljanna kamar yadda ɗan adam yake shiga aljanna kuma ake masa ukuba idan ɗan wuta ne to haka su ma akwai wa'anda za su shiga aljanna saboda ayyukansu kyawawa akwai kuma wa'anda za su shiga wuta saboda ayyukansu munana akwai wanda kuma suka ce aljanu kwata-kwata ma ba za su shiga aljanna ba saboda su zuriyan iblis ne kuma zuriyan iblis ba sa shiga aljanna to za mu tashi a magana ta hudu shi ne malin ya ce walƙaunin rabi'u magana ta hudu fiye a cikin bayanin nan huwa shi ne annal jinna yakununa fi rabdatil janna cewa aljanu suna kasancewa wani tudu na ƙarshe a cikin aljanna yarahumul mu'minuna min haythu la yarawnahu wai mu'minai musulmai mutane za su dinga ganin aljanun su kuma aljanun ba su gansu ba kama hasala bihim fi duniya yanda ya faru a duniya gaya mu ba maganin su ko to wannan su maganin su ta hudu sai suka ce to za a saka yanda mu ba maganin su a duniya su ma ba za su gan mu ba a lahira haifu qala ta'ala dalilinsu sun ce wai Allah maɗaukaki ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi shedan innahu shi shedan yarakum yana ganinku huwa shi wa qabiluhu da danginsa aljanu min haythu la tarawnahum ta yanda ku mutane ba kwa iya ganinsu. su inna ja'alna shayatin Allah ce lallai mun sanya shedanu awliya'a majibanta al'amurra lillazina la yu'minun ga waɗanda ba su yi imani da Allah ba wannan magana imamu al-qurtubi ya ambace shi a cikin aljami'u li ahkamil qur'an mujalladi na 8 shafi na 144 haka imamu ibn kathir a cikin tafsirinsa tafsirin ƙura'an azim mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da hudu haka imamu ibn qayyim al a cikin tafsirinsa zadul masir mujalladi na uku shafi na ashirin da biyar haka imamu shaukani a cikin fathul qadir aljami'u baina فني الرواية, الرواية الدراية من علم التفسير آه، مجلدي نبير شابي نقري أكو هكا يزو أتشن شرح العقيدة السفارينية نمحمد أحمد النابلسي السفاريني wanda shek sale bin usaimin ya masa sharhi shafi na ɗari 498 suka kafa hujja da wannan ya kulu ibn qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi imamu ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa dangane da wannan fa jamhurus salaf wal ala annahum fil janna yace jamhurin magabata da waɗanda suka zo a bayansu sun tafi akan cewa lallai aljanu fa suna shiga aljanna wa tarjama ala zalika al-bukhari imam al-bukhari ya kulla babi yayi tarjama a cikin sahihinsa babu thawabil jinni wa iqabihim liqawlihi ta'ala babin da ke magana akan aljanu suna samun lada a wurin Allah sannan kuma ana musu ukuba a wurin ubangiji idan sun saba masa saboda faɗin Allah maɗaukaki da ya ce ya ma'asharar jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati Allah maɗaukaki ya ce ya ma'asharar jin.' ya ku tarin aljanu wal'insi da kuma tarin mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin ɗan saƙo daga cikinku bai zo muku ba ya kusuna alaikum suna ba ku labari ayati ayoyina in ji Allah wa ƙada sahal bin abdullahi tusturi sahal ibn abdullahi tusturi imam ya ce annal jinna يوم القيامة في رب الجنة يراهم المؤمنون من حيث لا يرونه يتي aljanu ranar tashin alkiyama za a sa su a wani tudu na ƙarshe a aljanna muminai za su dinga ganin su amma su ba za su dinga ganin muminai musulmai ba mutane wannan magana imamu ibn qayyim al-jawziya ya ambace shi a cikin littafinsa fariqul hijrataini wa babu sa'adataini a shafi na 492 zuwa 493 walil bahithi manzarun akhar malam mai bincike wannan magana na ne mai bincike yana da wata mahanga na daban ala hazal qawl maganar da imamu sahal bin abdullahi tusturi ya faɗi wanda imamu ibn qayyim Jauziya ya ambace shi a cikin tariqul hijirataini. wa babu sa'adataini wa huwa magana ta anan shine قول الإمام سهل بن عبد الله التسري رحمه الله تعالى مجانا دا إمام سهل بن عبد الله التسري ولا يجتنس دراها ما يجي بأن الجن في يوم القيامة شوى الجنون أرانا تاشن القيامة يكونوا في رب الجنة سنا وني وتو تدو نقرشي أتكن الجنة yarahumul mu'minuna min haythu la yarawnahum mu'minai musulmai mutane za su dinga ganin su amma su aljanin basa ganin mutane wa hadha al shine sai na ce maganan nan da ya faɗi laisa dalilun sarihun min alkitabi was sunna ala hadha tafriq ba yi da wani dalili wanda ya fito ɓalo-ɓalo daga cikin alƙur'ani da sunna da ya fayyace wannan rabe-raben da yi wa kullu ma ya ta'allaku bil ghaibiyat duk abin da yake da alaƙa da wa kullu ma ya ta'allaku bil ghaibiyat duk abin da yake da alaƙa da ababen da yake a ɓoye na gaibu fa innahu yahtaju ila nassin sarihin bil ijtihadin yana buƙatar nassi ne ƙarara ba tare da ijtihadin malami ba li'anna al-maqama fihi la yujizu saboda matsayi a wannan gabar baya halattawa mutum ya ijtihadi lahira ne dole kuma sai an samu nassin da ke bayani akan lahira ai ba wanda ya je gani ko kuma wanda zai gaya mana Allah ne kowa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal ilmu inda Allah ilimi yana wurin Allah بينما ma ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة da abdullahi dan abbas a bayan ya tafi aka Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa ya tafi a kan cewa muminai na aljanu su basa shiga aljanna لأنهم من إتر من إتر إترة إبليس سبو دسو سنة دسكين أصلا إبليس قال ابن أبي حاتم إمام ابن أبي حاتم ياتي حدثنا أبي أبانا يابان الأباري قال حدثنا عن جرير عن ليث عن مجاهد شيما ya ba da labari daga jarir daga lai daga mujahid an ibina abbasin daga abdullahi dan abbasin Ya yace la yadkhulu mu'mini aljinn jannata? mu'minai musulmai na aljanu ba sa shiga aljanna li'annahum min dhurriyyati iblis saboda su daga tsatsan iblisu ne wala tadkhulu zurriyatu iblisu aljanna iblisu kuwa ba sa shiga aljanna wal haqq ya yace maganar gaskiya anna mu'minahum ka mu'mini ya insi yadkhuluna aljanna maganar gaskiya shine mu'minan aljanu wanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da musulunci kamar muminai ne na mutane suna shiga aljanna yanda mutane ke shiga kama huwa mazhabu jama'atin min salam. kamar yadda yake shine mazhaba na dangazo na magabata kada mu manta a baya mun karanta shine mazhabar imamu Malik da imamu Shafi'i da imamu Ahmad bin Ahmad. ana ganewa wa qad istadalla ba'dhum li hadha bi qawlihi wasu daga ciki sun kafa hujja akan cewa fadin Allah maɗaukaki, lam yatmithunna insun qablahum wala jan matan aljanna mutum ko aljani bai taba taɓa su ba wa fi hadha wa fi hadha al-istidlal su hujjansu da suka ce aljanu ba za su shiga aljanna ba da wannan ayar kaga Allah kuma yana faɗin falalan matan aljanna ne ba ya kore shigan aljanu ne aljanna ya faɗi matan da aka ajiye hurin in mutum ko aljani bai taɓa taɓa su ba saboda ai siyakin ayoyin yana nuna mai da mutum da aljanu dukkansu akwai sakamakon aljanna tunda Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatan kuma yace fa bi ayi ala fi rabbikuma tukazziban siyakin ayar tana magana ne akan sakalaini mutum da aljanni. to kuma abinda aka daura wa dan adam shine aka daura wa aljani na bautatawa Allah kuma kowanne za a mai sakamako to kuma sakamakon immal jannat ko imman nar ko dai aljanna ko wuta kafa hujjansu da suka yi da wannan ayar akwai abin lura da ba za a sallama ba saboda ne wa ahsanu minhu qawluhu ta'ala abin da fi wannan kyawu shine faɗin Allah madaukaki yace wani man khafa maqama rabbih jannatan wanda yaji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa ya bautata wa Allah ya kadaita Allah har ya sami yaddan Allah akwai aljanna biyu bi ma'ana na dan adam da kuma nawa na aljani fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wata ni'ima ta ubangijinku ne ku mutane da aljanu kuke karyatawa sai yace faqad imtanna ta'ala 'ala thaqalaini tabbas Allah yayi baiwa ga mutane da aljanu bi an ja'ala jaza'u muhsinihim janna. ta yanda Allah ya sanya sakamakon wanda ya kyautata a cikin su shine aljanna wa qad qabalat aljin hadhihi alaya bi shukri alqawli ablagh min alins su kuwa aljanu sun fuskanci wannan ayar da godiya na baki fiye da na ɗan adam kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labari a lailatul jin faƙalu suka ce wala bi shay'in min ala'ika rabbina nukazzibu falakal hamd babu wani abu daga cikin ni'imominka ya ubangijinmu da za mu iya ƙaryatawa falakal hamdu dukkan godiya ta tabbata gare ka da manzo Allah karanta musu suratul rahman abinda suka ce wa manzo Allah kenan shine sai malam yace falam yakun ta'ala liyamtanna alaihim bijaza'in la yahsul lahum ba zai yiwu ba a ce Allah cikin baiwan da yayi a gare su da sakamakon da za a ce ba sa samunta ba zai yiwu ba wa aiban kuma dai fa innahu idza kana yujazi kafirihim bin nar idan ya kasance Allah zai saka wa kafiransu da wuta wa huwa maqamu adlin wannan wuri sakamakon da Allah ya musu na wuta matsaya ce ta adalci فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى وأحرى يساكى ومؤمنان سدى الجنة شيني مسيا تفللا shine hanyar da fi dacewa kuma ya fi cancanta Allah ya musu tunda da an saka musu da uku ba to wa'annan su ma sai a saka musu da ne da kyautatawa wannan shine fi dacewa akan haka wannan yana nuna cewa aljanu su ma suna samun sakamako yadda ɗan adam yake samun sakamako a aljanna wa mimma ya jullu ala zalika daga cikin abin da ke nuni akan wannan bayani umumu qaulihi ta'ala gamamman faɗin Allah maɗaukaki innal ladzina amanu wa amilus salihati كانت لهم جنات الفردوس نزلا Allah maɗaukaki yace ce innan lalzina amanu lallai waɗanda suka yi imani wa aminu salihati kuma suka yi nagartattun ayyuka kanat lahum ya kasance a gare su jannatul firdausi nuzula aljannan firdausi a matsayin masauki a gare su wannan yana nuna mana cewa lallai maganar ta ƙare daga cikin santuttukan da malamai suka yi a wannan gaba ka duba tafsirin ibn kafir mujallabi na bakwai shafi na ɗari uku da hudu zuwa ɗari uku da biyar haka kuma tafsirul mudir mujallabi na ashirin da shida shafi na 44 zuwa 45 sai malam ya ce waktilaful ulama fi dukuli mu'mini aljinnil jannata ƙarawa juna da malamai suka yi na ilimi a kan aljanu muminai za su shiga aljanna ala hasbi ikhtilafi fi aslihim wannan yana ƙarƙashin bambancin da aljanu suke da shi a yanayinsu faman za'ama annahum min aljan wanda ya ce asalinsu daga aljanu ne lamin zurriyati iblis ba wai daga tsatsan iblis ba kala yadkhuluna aljannata to shi ana shi fahimtar za su shiga aljanna bi imanihim saboda imanin da suka yi kaga zuriyar iblis ba su bane aljanu an gane Zuriyar annabi adam su ne wa mutane to kaga in haka ne kaga shi iblis ne sabawa shi ya sabawa Allah kuma shi ne wanda Allah ya yi alkawali ya tsine masa ko Ko amma tsatsansa fa waɗanda suka yi imani da Allah ka ga ba shiga ciki ba tunda Allah ce fal haqqu wal haqqu aqul la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in kaga a siyakin ayar Allah ce la amla anna jahannama sai zo da lamul qasmi da nunu tawkid as-saqila Allah ya ce na rantsi da Allah la'amla an na jahannam wallahi zan cika wutan jahannama minka da kai wa mimman tabi'aka da duk wanda ya dika minhum ajma'in daga cikin ƴaƴan annabi adam ranka takabdin kaga kenan da mutane da aljanu duk su ne Allah ya hukunci akai kaga Allah bai ce zurriyar saranka ta kabba shi da wanda suka bi kaga waɗanda ba su bi iblisu ba kaga me za su shiga aljanna tunda Allah ya alkawali ne da wanda ya bi iblisu to kaga anan shine jin shine kakan aljanu kamar yanda mutum kakansa shine wa annabi adam so a wannan gabar ba wata bambanci wa man qala daga cikin malamai wanda yake innahum min zurriyyati iblis su aljanu abin da yasa ba za su shiga aljanna ba saboda suna daga cikin tsatsan iblisu falahum fihi qawlani su kuma suna da maganganu guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin maganar su wa huwa qawlul hasan shine maganan imamu hasan al-basri yadkhulunaha cewa za su shiga aljanna الثاني مغانا تبيو وهو رواية مجاهد كتتي رواية مجاهد بن جبر لا يدخلونها سوى بذات شقاء الجنة با وإن صرفوا عن النار كودا أنك ود سودة قوتا أما سوى بذات شقاء الجنة با حكاه الماوردي إمام الماوردي يجي كاينتو ونم مغانر kamar yadda imamu al-qurtubi ya ambata a cikin aljami'u jamiu li ahkamil qur'an mujallaji na goma sha tara shafi na biyar zuwa shida a ƙarƙashin wannan gaba to kaga nan magana biyu ne wanda suke cewa aljanu ba za su shiga aljanna ba magana ta farko shine maganar hasanin al cewa za su shiga aljanna magana ta biyu ita ce maganan mujahid bin jabar suka ce sai dai a tsiratar da su daga wuta amma ba za a shigar da su aljanna ba shi ma ya kafa hujja ne da wancan ayar ta cikin suratul ahqaf da Allah yake cewa yujirkum min azabin alim ومن لا يجب bi الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين kaga a bisa harshen aljanun lokacin da suka zo suna yi wa 'yan uwansu aljanu nasiha sun ji karatun manzan Allah ya karanta suratul sajada ranar juma'a a sallan asabagi a hanyar Fa'if suka ji shi yana karatun sallan asabagi suka koma wajen mutanen suna musu gargadi ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi ya ila ilal haqqi wa ila fariƙin mustaqim sai suka ce ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim kaga su hujjar su kenan yujirkum min azabin alim suka ce to ai Allah bai faɗu makoman su ba an kawai tsiratar da su daga wuta to saboda haka sai suka yi istinbati daga wannan ayar ba tare da sun duba sauran ayoyi da Allah ya faɗi makomar mutum da aljani ba sai suka ce aljanu kawai a za a tsiratar da su ne daga wuta amma ba za su shiga aljanna ba ana ganewa da kuma maganar sahal bin abdullahi tusturi da ce za a sanya su ne a wani tudu can ƙarshe na aljanna mutane za su dinga ganin su su kuma ba za su dinga ganin mutane ba wai za a musu sakamako kamar yadda a duniya su suke ganin mu mu ba ma ganin su to a lahira su kuma za su daina ganin mu mu kuma za mu dinga ganin su to kaga wannan ya saba wa ta'arifin asalin ne aljani saboda ne aljani shine abin da aka boye shi gare ka kaga siffansa ne ai to saboda haka kuma a duniya inda suke rayuwarsu daban mu ma inda muke rayuwar mu daban idai sukan shigo cikinmu in lokaci ya kuma su koma inda suke kaga ya nuna asalinsu daban asalinmu daban ana fahimta duk wannan istihadi ne da wa'annan malaman suka yi a wajen wato ɗaukan wasu ayoyi suna hukunci amma ba tare da wasu daga cikinsu sun kalli wasu ayoyin da suka zo na daban da suke nuna makoman aljanu ba to shine wannan gaba wa yaral wannan magana ta ce kana ganewa wa yaral malam mai bincike yana ganin anna ma zahaba ilaihi jamhuru salaf wal khalaf abinda jamhurin magabata da wa'anda suka zo a bayansu suka tafi ala anna mu'mini aljin yadkhuluna aljanna cewa lallai mu'minai na aljanu wanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da musulunci za su shiga aljanna kama yadkhulu hal insu huwa as kamar yadda mutum zai shiga maganan nan ita ce daidai li adillatin min kitabi kama fi qawlihi ta'ala saboda dalilai da suka zo a cikin ƙur'ani kamar yadda ya zo a faɗin Allah maɗaukaci wali kullin darajatun mimma amilu Allah ya ce kowanne daga ciki da mutum da aljani darajatun suna da wasu darajoji mimma amilu daga cikin aikin da suka yi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun ubangijinka bai zama rabkananne ba daga abin da mutum da aljanu suka aiwatar a rayuwarsu ta duniya saboda haka ya saka musu aljanna wannan aya ce a cikin suratul an'am wa qawluhu ta'ala ayata 132 kenan da kuma faɗin Allah maɗaukaki ba da zikri hukukil walidaini min aljinni wal ins bayan Allah ya ambaci saba wa iyaye biyu uba da uwa daga cikin aljanu da mutane aljani ai mutu eh, aljani dan wansa ya haife shi ko in ya saba wa babansa ga hukuncin da Allah zai masa haka shi ma mutun idan ya saba wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa ga sakamakon da Allah zai masa fa'ilan Allah na cewa wallazi qala liwalidayhi mutumin da ya ce wa iyayensa kaga da mutum da aljani uffin lakuma tur gare ku a ta'idani ni yanzu kuna min iyaka ne an ukhraja cewa in fita wa qad khalat al min ƙabli kuma ƙarnoni sun gabata gabanina wa huma yastaghifani laha. alhali su suna neman agajin Allah wailaka amin kai canka yi imani da Allah mana inna wa'adallahi haqqun lallai alƙawalin Allah gaskiya ne fa ƙulu shi kuma sai ya ce ma hadha illa safirul awwalin kai wannan maganar da kuke faɗi tatsuniyar mutanen farko ne shi ba zai imani ba sai Allah ce ula'ikan alladhina haqqa alaihimul qawl irin wa'annan sune wanda magana ta tabbata a kansu fi umamin a cikin al'ummomi qad khalat min qablihim wanda suka shuɗe gabaninsu min aljinni wal daga cikin aljanu da mutane innahum kanu khasirin lallai su sun kasance sun taɗe sun yi asara sai Allah ce wali kullin darajatun kowanne daga ciki ai wali kullin min al-insi wal jinni ko daga kowanne daga ciki da aljani da mutane darajatun mimma amilu suna da darajoji da za su samu a aljanna ranar tashin kiyama a ayyukan da suka yi wali yuwaffiyahum a'malahum saboda Allah ya cika musu aikinsu da suka yi a duniya wa hum la yuzlamuna alhali su ba za a zalunce su ba kaga sai nuna da aljani da dan adam duk abin da suka yi wa iyayensu akwai sakamako kyakkyawa ko me ko mummuna wa wajhul istidlal fakkan kafa hujja da wannan ayar min al-ayati huwa qawluhu ta'ala daga cikin wannan ayar shine fadin Allah madaukaki wali kullin darajatun mimma amilu wali yuwaffihum a'malahum wa hum la yuzlamun qala ad-doktor wahbat az-zuhaili yanzu professor ne shi professor wahbat az-zuhaili ya ce don ba dakta ba ne yanzu yanzu profeso ne shi wali kulli fariƙin min fariƙai ne ya ce kowane ɓangare daga cikin mutum da aljani almu'minina almuhsinin al'abrar muminai masu kyautatawa masu biyayya والكافرين الأشقياء musi'ina da kafirai taɓaɓɓu wanda suka munata bautan Allah da yi wa iyayensu biyayya ashirar mafi sharrin mutane da aljanu min aljinni wal daga cikin aljanu da mutane maratibun wa manazilun inda Allah yau Malkiyama, suna da manazil masauki inda Allah da maratib da kuma matsayi da masauki a wurin Allah ranar tashin kiyama imma uliya wa imma duniya ko dai ɗaukakakkiya ko kuma ƙaskantacciya min jaza'i ma amilu min alkhairi wa daga cikin sakamakon abin da suka aiwatar na alkhairi ko sharri wa min ajli ma amilu minha da kuma dalilin abin da suka aiwatar na ayyukansu wali yuwaffiyahum jaza'a a'malihim da kuma Allah ya cika musu sakamakon ayyukansu almusinu muhsinu bi ihsanihi wanda ya kyautata a da kyautatawansa wal musiu bi isaatihi da kuma wanda ya munata da munata wanda yayi na wajen bautan Allah wa hum la yuzlamuna shay'a bi naqsi thawabin alhali ba za a zalunce su da ɗai ba na tauye musu ladansu ba ko ziyadatu iqabin ko a ƙara musu wata hukuma wala yazlimuhumullahu mithqalu dharratin kama dunaha Allah ba zai taɓa zaluntar su ba daidai da kwayan zarra ko abin da ke ƙasa da zarra Allah ba zai cuce su ba wannan magana ya zo a cikin tafsirul munir na professor wahabatu suhaili magana da ya faɗi saboda yanayin lokaci za mu tsaya a wannan gaba sai mu tashi in Allah ya raya mu a majalisi na gaba a wal'ayatu lati kunu auba min hadhihi ayat ayan ma da ta fita fito ta fitowa fili da wancan ayar ita ce wanda za mu karanta a gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi wa alaikum salam na? to bari mu fara amsa na karatun yau in babu sai mu amsa naka wa alaikumussalam Na'am. <laughs> to yana da amfani a faɗo maka kowa abin da ya faɗi idan ka so guda ɗaya wata rana ka zo ka ji wani malami ya ce ka za ya kafa hujja sai ka yaya sai ka ce an yi confusing ɗin ka yi ina fata ka gani. amma in ka ji dalilan kowanne kuma ka ji wanda ya fi ƙarfi kaga ko da nan gaba wani ya zo ya ce ma sai ka ce aa. mun ji labari mun ji dalilai kaza amma na kaza ya fi karfi kenan ka gaba za ka rute ba na'am eh, ta yi ba fagen ilimin kenan ake ba in ana fagen ilimi ai dole za ka yanzu ba ba wani lokaci kana zaune sai ka kira malin da Allah a karamakalla na jifata wani malami ya ce ka za haka ne to ka ji guda ɗaya kai kuma kila abin da ka sani akasin wanda ya faɗi ne ka ga duk sai kai confusion. amma an aka zo kan matsala a addinance aka faɗin maka kowane malami ga abin da ya faɗi da dalilinsa sannan kuma daga ƙarshe aka ce maka amma kowane dalili da ya faɗi ba ne ƙarfi ba ne saboda dalili kaza kaga kai an haskaka maka nan gaba ko da wani ya kara kawai ai ka taba jin wannan maganar ba zai rudar da kai ba amma in guda ɗaya kawai ka ji wata rana sai wani zai faɗi wani akasin da ka ji sai rudar da kai ina fata ka gani yanzu ai karatun da aka yi zai kawar maka da duk wani rudani da wani zai zo maka a gaba Allah ya samu dace na'am eh ìwà eh, wannan eh. suna mutuwa kamar yadda manzala ce aljin wal ya mutu da aljani da mutane duk suna mutuwa sai dai su sukan samu sukan dade sama da ɗan adam a rayuwa ina fata ka gane to kuma shi aljani duk aljanin da yake mu'amala da bokaye to baya daɗewa. baya dadewa yana mutuwa saboda boka zai tura shi je wajen can ya kashe wani ya je yi wani illa to a wajen tafiya zai je tadda ajalinsa saboda ai yanda mu muke mutane akwai wani yana da karfin imani kuma yana kulawa da azka ya je wajen ya buga wancan ya kashe shi ya je to yana zuwa nan sai ya tunanin shi ma yanda wannan yake haka sauran suke to garin zuwa ya ce dole sai ya yi shi kuma yana da kariya daga Allah sai ya zama halakarsa ina ba ta ka gane to amma wanda ke dadewa a cikinsu za zaka ga wa'anda ba sa harka da bokaye ne suna nan suna bautansu suna bautatawa Allah ba ruwansu da cutar da ɗan adam sai ka ga zai dade kafin ya zo ya mutu amma shi ma yana mutuwa Sabanin yadda wasu ke cewa aljanu ba sa mutuwa wannan ba daidai ba ne aljanu na mutuwa kamar yanda manzo Allah ya ce ina ta ka ne Allah ya samu dace na'am yanda muke mutuwa haka su ma suke mutuwa sai dai su suka fi mu dadewa. wa alaikum salam kana ganin wasu mana ba kana harkar kasuwanci ba akwai mutanen da kake harkar kasuwanci da su aljanu ne baka sani ba ya za a yi ga Allah bai yi ka in ka gani za ka iya za ka iya fita wani hayyacinka an wani aljanin abin tsoro ne in ka gan shi sai ka iya fita hayyacinka an gane eh amma wasu na ganin su dalibai wasu na ganin su a makarantu a jami'a ai ban taba ku labarin wani dakta da ya ga da ya ga wata aljana a jami'a yana zuwa ya huta ya ganta tana ta kallon shi ba kuma daga baya ta bace ba an gane to yana iya faruwa in kana in kana kasuwa kana makaranta zaka iya mu'amala da aljanu amma duk baka sani ba saboda wani zai zo da siffar dan adam ne ko a masallaci wani ma zai shigo da sunan aljani ne ya zo ya tsalla ya kara gaba amma shi zai zo da siffar dan adam ne an gane yawa aljani ne mutumin kirki ba zai so ya cutar da dan adam ba amma in mugu ne zai iya zuwa da wani siffar shi na tsoro idan mutum ya tsorata sai mai illa an gane Allah ya samu dace wa alaikumus salam tana ne? eh eh tana ne? eh Ha, ha, ha, ha. zarki zarki a yanzu mafarki ne ba ka iya hukunci eh ba ka iya hukunci kawai kai ne in kai mafarki mummuna ka juya hagunka ka ce a uzumin lamina shekaru rajin so uku ka tofa shi kenan an gane? yawa to bari mu zo kanka wa alaikun salam na'am sai bai ta yatul masjid ba eh eh kiran sallah eh A'a to yayi wa abin gurguwar fahimta manzo Allah ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi so uku yace ku yi sallah kafin ku yi sallar magriba bi ma'ana in an kira sallah ku yi sallah ku yi sallah raka'a biyu ya hasse da ya fade ta so uku can na uku sai ce sai ce liman sha'a wanda ya ga dama wannan mutumin da ke zaune a masallaci aka kira sallah to ladan ya gama kiran sallah zai iya tashi ya yi raka'a biyu sannan ya zauna amma wanda ya shigo masallaci to shi kuma manzala ce idza dakhala ahadukumul masjida duk lokacin da ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis kai ya zauna hatta yarka arka'ataini haske ya raka'a biyu shine tahiyatul masjid saboda haka sawa'un magariba ne ko ba magariba ba duk lokacin da ya shigo abun farko shine gaisuwa ga masallaci bal wasu malamai ma daga cikin malaman hadisi suka ce idan ya tsaya bai yi sallar ba kuma ya zauna to ya wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tahiyatul masjid a wajen wajibi ne dan manzo Allah ce ya yajlis kai ya kuskure ya zauna hatta yarka arka'ataini har sai ya yayi a biyu amma yana shigowa aka tada sallah to babu laifi amma ya shigo akwai lokaci to ya sallah sannan ya zauna lada ce zai samu kuma darajarsa za ta ƙaru a wurin Allah amma in ya ƙi to ya saba wa karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirye da mu kai ne na ƙarshe na mazhaba ta ya cewa ba a sallah kafin magariba ba duka malikiya bane to ai kuma ba duka malikiyar ce an gane manzo Allah ya ce ka yi kuma wanne na bi na ke na. a na gane a ko da mutum ya dogara ga abinda manzo Allah ya ce to wanne zai bi Ya ce an gane yawa saboda haka wani lokaci akan yi kuskure a bisa fahimta wani lokaci za ka ga abinda addini ya ce wani lokaci sai ka ga mutum ya fifita ra'ayin wani malami akan maganar manzo Allah wannan kuma kuskure ne in ya tabbata cewa ga abin da manzo Allah ce to baka amfani da maganar wani in ba na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonsa ya tara mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa muna roƙon Allah mu ma ya mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda ya kofiye da nasa da mu da shi Allah muke roƙo ya karba mana a matsayin ibada idan mutuwar mu ta zo da mu masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk